farko yana cewa menene hukunci ga mutumin da yana raha da matarsa wani lokaci sai ce da ita 'yar ƙauye ko ya ce da ita banifiya da wasa na farko dai ka sani raha da mace matarka wannan ya halatta raha da dan uwanka musulmi ya halatta sai dai duk abin da za ka yi amfani da shi na magana wajen raha ka kiyaye lafuzza waɗanda shari'a wato ka kayyadu da lafaza da shari'a ta amince dan ka cewa mutum dan kauye wannan baya cikin aibata wani mutum sananne guda daya ko aibata wata kabila sananniya guda daya an gane ko jam'i ne na mutane yanzu yan kauye za su lissafa a duniya kuma za su lissafa ba da haka wannan babu laifi a ciki amma idan ka ce mata banifiya kaga ya danganci suka ne game da me ga wannan kabilar ta nufawa kaga sananniyar kabila ce ma'ana kana ganin kamar wani nau'i ne na aibatawa ka yi mata duk da ka faɗa mata da wasa kai a wurinka inda ba da wasa ba ne yawa ya zama mai kenan aibatawa to wannan ko bai dace ba saboda haka sai mutum ya kiyaye irin waɗannan lafuzza ya halatta mace ta auri mutumin da tana da cikakkiyar masaniya cewa an ce baya yin sallah bai halatta ba inda tana tare da shi ne ma baya yin sallah da dama daga cikin malamai sun ba da fatawar ya rabu da shi kamar su Sheikh bin Bas sai Muhammad Salih bin Usaimin musamman dai Salih bin Usaimin a cikin waɗansu fatawoyinsa wannan sun tafi ne kan mazhabin cewa mutumin da baya sallah tariku salati ya kafirta suna da dalilai da suka dogara da su kan cewa ya kafirta saboda haka hadari ne gaske a ce ga musulmi baya sallah mutum baya sallah kici zaki zauna da shi yana da hadarin gaske yana da kyau ki ta masa cewa in har yana so ku yi aure to ya tabbatar cewa yana yin sallah amma matukar shi baya sallah ba zaki zauna da shi ba zaman ki da shi ba zai miki amfani ba dan sallah ita ce mafi girman ibada da mummuni zai yi ya zo ya watsar da ita su ya rage masa a musulunci kuma saboda haka sai a kiyaye wannan kuma yana cewa game da jarrabawa da Allah maɗaukakin sarki kewa mummuni to shi kuma kafiri shi ma ana shi wannan jarrabawar jarrabawar da Allah ya nuna mana tarishin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce jarabawa da Allah yake baiwa mummuni shi kafiri a nan gidan duniya ko da Allah ya haɗa shi da talauci da hasarar dukiya matukar bai musulunta ba to ya gaba da hasara a duniya da kuma lahira an fahimta ko kar ka ɗauka cewa a nan wurin idan kafiri ya mutu a hadarin mota ko gobara ko ambaliyar ruwa shi ma kenan ya sha a gobe kiyama sai kawai a kai shi aljanna wato kamar wannan azabar ta duniya ita ce a madadin mai azabar lahira to idan haka ne sai a ce ina kafaran da aka yi wa azaba mutanen annabu nuhu da mutanen annabu lot da samudawa da adawa duk ba an kifar da su ba nan gidan duniya gobe kiyama suna da azabar ko babu kaga ko ta azabar kina shi yasa Allah ke cewa allazina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban Faukal azabi bi makanu yufsidun waɗanda suka kafirce suka bauɗe wa tafarkin ubangiji za mu yi musu ƙarin azaba a kan azabarsu abin nufi za mu ƙara musu azaba a lahira daɗi a azabar da aka musu a duniya a wata magana cikin maganganun malamai waɗanda suka ce a'a su ne shugabanni sai mu ƙara musu azaba daɗi akan azabar da za a yi wa mabiya ko ka fassara ta wannan ko ta fassara ta wannan in ka dauki fassara farko kaga dai duk azabar ta kama da haka ana hada mutum azaba wani lokacin azaba uku wani lokacin biyu azaba uku a duniya da ransa yana kafiri a zuwa kashe shi a wajen yaki wannan ba azaba bace ba sa Abu Jahil da suwaye da suwaye da Annabi ya kashe a filin yaki kaga dai kowa tabbatar ya kashe su suna kafirai to ai jarraba ce a zuwa kashe kadan ba haka bane ba amma a lahira ba su da wuta kuma na da wuta mutanen fir'auna aka zo aka zulmiyar da su da ruwa kaga azaba ce bayan sun mutu yanzu kuma suna nan ana musu azaba ta kabari kamar yadda nassin qur'ani ya nuna annaru yaraduna alaiha guduwan wa ashiya kaga azaba ta bi kenan sannan da an tashi gobe kiyama kuma azabar lahira wa yawma taqumu saatu adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab kaga azaba har guda nawa kenan guda uku a kafiri dai ya shiga uku kam in dai mutakar bai musulunta ba wannan kuma yake cewa matsayin mutumin da yakan ji ya samu natsuwa haka a cikin zuciyarsa wani lokaci idan ya tana da cewa ya yi wani aiki na alkhairi sai ya samu natsuwa a cikin zuciyarsa wannan haka ake so bawa ya zanto ai wani bangaren na sa rai din sai dai yi jayin da zai sa kuma har ka jin tsoron ko ba ka tana inda laifin yake shine ka rinka jin baka jin tsoron azaba kana ganin yawan ayyukan dayin da kai ma shi kenan yanzu ya isa kawai idan ma ko yanzu ka mutu kai ba komai to wannan shine laifi amma ka ji natsuwa irin natsuwar da zai sa ka sa rai dangane da da ubangiji wannan ana bukatan kowane mumuni da shi wannan yake cewa yana neman karin bayani dangane da yawa mamaci azaba game da kukan da ake masa wani hadisi ya tabbata cikin bukari cewa mamaci a cikin kabari ana yi masa azaba sakamakon kukan da danginsa suke masa ko yayansa shi yasa ma aka haramta wannan kukan ina nufin shi irin wannan kukan da muka yi bayanin sa na mutanen jahiliya duk wanda aka zo ana masa irin wannan kukan to za a yi masa azaba gwargwadon yadda aka zai ana kukan gwargwadon yadda za a yi masa azaba cikin kabari hadisi ya tabbata cikin a akan wannan to wannan hadisi idan ku manta wani lokaci mun taɓa yin magana a kansa cewa zahirinsa za mu ga kamar ya ci karo da faɗin Allah ta'ala wala tazru wazratun wazra ukhra wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai din yanzu shi wanda yake cikin gabar ya kai masa azaba bayan ba shi ya kukan ba ga wanda ya kukan waje shi kuma aka yi masa azaba kenan kamar wata rai ta ɗauki laifin wata rai to shine malamai ke cewa a abinda suke abinda wancan hadisi ke nufi na cewa za a yi masa azaba a ɗaya ne daga cikin halaye guda biyu halin farko annabi ya faɗi hadisin dangane da abin da yake mafi rinjayen faruwa a farko farkon musulunci saboda mutane sun shigo musulunci ba su manta da waɗansu sa'adu na jahiliya ba sai a hankali a hankali su a jahiliya mutum har wasici ke cewa idan ya mutu a yi masa kuka sai tara in gidansa in zai mutu ce da Allah dai idan na mutu a yi kuka mai yawa sosai da sosai don a san cewa na sha bamban da sauran mutane to sai suka ce duk wanda ya zo mutuwa yi wasici da a yi masa kuka idan ya mutu aka yi kaga za a yi masa azaba cikin kabari to kaga nan gurin laifinsa ne ko ba laifinsa ba ne kaga ayar la tazuru wa tun muzra ukra ba ta taso a nan gurin dan saboda shi ma an kama shi ne da laifin sa saboda me li'annahu awsa bi zalika hatta fatu bin al-abd dai daga cikin mawakan jahiliya yake cewa idza mittu fan'ini bima ana ahluhu wa shuqqi alayya al-jayba yabnata ma'badi ولا تجعليني كالذي ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومهتدي yake cewa idan na mutu ki zo ki yi mun kuka irin wanda ya dace da ni wa shukki alayyal jeba ki yayya ga rigarki akan gawata ki fatatta da kayan yabna ta ma'abadi ya ke yar gidan ma'abadu wala ta ji alini kallazi laisa hammuhu ka hammi kar ki sani kamar sauran gama garin mutane ni na sha bamban da sauran kar ki sani irin mutanen da layi ne ga na'i baya yin irin ayyukan da nake yi baya da matsayi irin wanda nake da shi karki sani haka ki kuka mai yawa ba dan kadan ba to kaga a nan gurin wannan al'ada ce ta jahiliya shi yasa a farko farkon musulunci sai an yi ta karkade ta sai annabi yake nuna cewa duk wanda yake yin wasiya kamar wancan hadisi da cewa ana azaba ga mawaci idan an yi masa kuka ana nufin irin mamacin da yayi wasici cewa yi masa kuka kun fahimta da kyau na biyu ko mu ce mamacin da ake wa musi ake masa azaba a sakamakon kuka da ahalin su suka yi masa mutumin da ya san al'adar garin su dama ana wannan kukan ko bai taba nasiha ga dangin gidansa ba ko yan uwansa cewa in ya mutu fa kar a yi yayi shiru ya kyale ya san ko al'adar gari in ya mutu sai an yi to irin wannan idan ya mutu aka kuka sai to za a yi masa azaba to a nan za a yi masa azaba ba wai dan shi kukan ba sakamakon eh, saboda me sakaci wajen nasiha saboda haka idan mutum yana gari al'adu an takuɗa su da addini masu yawan gaske ka zo masallaci ka ji karatu ka kaɗai baya wadatarwa iyalin ka ya zaka yi da su ko dai ya kasance masallaci akwai wurin da mata za su iya zuwa su rakaɓe ba su takuɗu da maza ba to sai ka rika zuwa da iyalin ka ko ya kasance idan an yi karatun ka je gida ka biya musu kai ma ko ya kasance ka ɗauki kasir ka je ka kai musu kuma duk da haka duk abin da ka ji an faɗa mara kyau idan ka zo na al'adun garin ku kasan ana yi kuma kima dangin gidan ku suna yi to matanka da uwan uwanka da iyalinka na kusa sai ka tara su su abu kaza da abu kaza yau na je karatu na zan ce babu kyau don haka ko da bayan mutuwa ta ban yadda ba a yi mun kaza yanzu misali mun karanta littafin ahkamul jana'iz a nan gurin tun daga mutuwar mutum jiyarsa mutuwarsa likkafani wanka sallah ginin kabari binne shi duk mun yadda suna ta ce gwargwadon hali sai abin da ilimin bai kai gare shi ba amma gwargwadon abin da ilimin bai kai gare shi mu dai duk sai da suna ta ce kaga nan gurin daga lokacin da ka ji sai ka je ka samu mata danka wane ne kake jin idan an ce ka mutu shine mutum na ɗaya ko na biyu da zai zo kan gawarka ya nemo mai wanka ya nemo likkafani sai ka tara irin wannan mutanen su hudu ko biyar to ko da bayan na mutu ga yadda za a yi mun likkafani an yi wa annabi likkafani da tufafi guda uku shi sunna ta ce manya manyan zannuwa guda uku kar ku yadda ku samun biyar ko shida ko bakwai dan bai tabbata ba a sunna ba ga bane ba annabi ya nuna idan an tashi ginin kabari a yi lahadu ba shakku ba to lallai a yi mun lahadu sai fa in kasar wurin ta lalace da yawa to babu da a yi mun shakku kun ji da kyau eh mun ji annabi ya ce ga yadda ake wanka kun ji da kyau mun ji idan an zo ginin kabari na bayan an sa ni ciki an rufe kar a tara mun kasa da yawa sama da ɗani ɗaya tunda duk kabarin da ya wuce sama da ɗani ɗaya an shiga cikin bid'a kun gane eh mun gane kar ku da ku gini kan kabari na dan ya saba sunnar annabi abinda aka ce a nemo hoge a ajiye kusa da kai yadda mutum zai gane kabarin wani ne ya sa shaida kun gane eh kaga duk wannan ka dora su kan sunna ke sahabbai haka suka ga dangin gidansu abdullahi dan musa ce idan na mutu ga abin da za ku yi mun ga irin kabarin da za ku yi mun ga yadda za ku sa to duk ka zo makaranta ka ji wannan baka faɗi ba ka san ko al'ada ta fi karfi a garin ku yanzu ko ahlus sunna ka je ka ga suna kai dangin su makabarta sai ka ci gyaran su ahlus sunna ko wanda suka tsaya tsayin duka so har ma masu zafi masu kafurtawa da yawa dai eh, wannan ko ina kaulasan idan ka je sai ka ga bidoyi da yawa cikin harkar gawa wallahi tallahi zaka je ga malamin sunna an kai gawan aji yana ta to karanta la karja kun dalilai sallu sallu ala nabi waye waye karanto kaza karanto kaza bid'a ne shi ma sai akai kowa ya addu'a sai ta sa addu'ar ana son ta ka kyale ne zan yi awa daya in ma zan yi rabin awa in wancan zai minti goma in wancan kai minti da zaka ka tafi ba a ce ka gadan da ne mutane ba to kaga dole wannan sai da sunna kenan shi yasa Allah ce ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa alaikum nara ba wai dan kai ka da kai kadai ba shikenan dan yin gidanka to dan saboda ka kaga kenan dukkan wanda ya san al'adar garin su ana wannan kukan ko bai sahanci iyalinsa ba har ya mutu suka yi kira da laifi ko wanda shi ya yi kira ma cewa idan ya mutu a yi aka yi kaga yana da laifi ina fata an fahimta da kyau amma duk mutumin da bai nasihanci bai ce a yi ba kuma ma ya nasihanci cewa ko ya mutu kar a yi to da ya mutu kuma sai aka yi to shi ba da laifin hadisin wancan ba zai hau kanshi ba a nan sai waccan ayar ta zo wala ta zuru wazara ta muzura ukhra kaga kenan ba cin kalo tsakanin ayar da kuma hadisin kowanne abin nan din ba amma irin bidiyo da mutane suke yanzu a lokacin mutuwa kullum kuma ana ƙara ci gaba abin yana ƙara yaduwa zai da aka zo zaman makoki ma sai zanto kamar zama ne na hada kasuwanci da connection musamman a ce wanda ya mutu babba ne ko dan kasuwa ne babba ko wani babban jami'in gwamnati ana zuwa wajen dan kasuwanci ma kuma kenan abokai sai a mai da wajen kamar fati yadda arna suke fati idan dan uwansa ya mutu kawai abin kayan maye ne ba a sha amma dai wannan zai dafo so barodo a gidansa wannan ya soyo kaji wannan ya kawo abin nan ana ci ana hira ana raha salula tana kara duk a wurin zaman makoki kaga ma ba damu da mutuwar wannan ba kenan to duk waɗannan bidoyi ne da ya kamata a kauce musu ko mutum ya nasihanci dangin gidansa tun yana da rai ya tara manyan ƴaƴansa ya ce to wallahi ko da bayan na mutu ban yadda ba aikata kun ji na faɗa muku eh kun ji tsakani da Allah ya Allah ka zama shaida ya kyale su idan ya mutu suka yi shi baya da laifin komai amma matukar ka san ana wannan barnar baka hana ba kai kana da ranka har ka mutu akai kai ma kana da wani lada na rago na kana da wani sakamako na wato laifi a ciki Allah ya tsare mu bin sunna ba da wasa haka ake tafiya ba dole sai an tashi haikan kwarai da gaske wa alaikum salam ana yi ta'aziyya daga lokacin da aka mutuwa mutuwa din ana yi ba wai cewa aka sai an je an binne ba ba da ya mutu ba me ma'anar ta'aziyya kalmar at-ta'aziyya tana nufin ba da hakuri to ba ya riga ya mutu ba kaga magana ba da hakuri ta zo kenan a ce ba za a yi mutu bai mutu ba kenan ka fahimta da kyau wannan kai bai wannan tambayar baka fahimci abin da na faɗa ba cikin karatu sai ya ɗaure ma kai wai na ce ba a tsagawa Allah suna daga cikin sifa to yana da ce da ani ma ai ban tsaga masa suna daga cikin sifa ba wajen almakaru mun ce sifa ne cikin sifofin Allah na ce suna ne cikin sunayensa a'a gai mun faɗi wannan ba abin da muka ce ubangiji ta'ala ya siffanta kansa da almakaru wannan ko haka ne sai kuma muka kara da bayani da cewa dukkan siffa wadda ta ta kunshi kamala ana siffanta Allah da ita koyaushe amma siffan da wani wani lokaci ta zama yabo wani lokaci ta zama zargi yaushe ake siffanta Allah da ita to kaga maganar suna ma kwata kwata ba zuwa cikin baki na ba sai dai kai ne baka ji karatun sosai da sosai ba sannan ke cewa wani ne aka yi wa laifi to amma sai aka bashi hakuri aka hada shi da girman Allah cewa ya hakuri amma bayan waɗansu kwanaki ko bayan wani lokaci sai ya taso da maganar ya dinga cewa wani ka cuce ni a to bai hakuri ba kenan wannan ba da ladan hakuri yanzu kam <laughs> ba da ladan hakuri bai hakuri ba kenan a lokacin da aka ce ya hakuri har aka hada shi da girman Allah to ai magana ta riga ta kare sai da bai fahimci girman Allah ba amma a ce dan girman Allah ai ya kamata mutum ya hakura wato mun yi wani malamin mu da ya karantar da mu a Madina babban malami ne ya sha mallakar mota sai zo ya rasa ta har daga baya ma dai ya daina mallakar mota din saboda shi da ka'idarsa yayin da duka ce masa dan Allah ka bani kaza to an kare <laughs> ga samu mota sai wani sai da Allah mali ina sa bani motar nan wallahi sai baka makullin kawai shi magana saka wallahi wannan ya karantar da mu kiri da mu zo cikin ya karantar da mu a aji ya karantar da mu a masallaci dan Allah ka bani motar sai ce ka ta <laughs> to ga wannan a Saudiya ma bai mutu ba lantara ce a Najeriya yake a yana Najeriya ne ko gida ba zai ba eh ban ji ba a ah, za mu ce ba za su samu ba a Najeriya bayan Allah ajiyar Allah ya tana da yawa matsayi ne na imani da ubangiji da Allah ke ba da shi ga wanda ya so baya hana a sami wannan matsayi kila nan cikin masallacin <laughs> ai ba gagarba wajen ubangiji ta'ala a shahid dai abin da ya kamata ga bawa mummuni yayin da aka ce dan Allah ka bar kaza ko dan Allah ka yi kaza kuma abin yana cikin ikon yin ka to sai kai yana cikin ikon yin ka to sai kai abinda ba ka iya yi to dan hada ka da Allah ma an san cewa ba za ka iya yi ba abinda ba ka iya yi baya cikin gagashin ikon ka mutum ne zai aure sai dan Allah wani yana son ka biya mun an samu sadaki dubu sha biyar kai ko baka da ko dubu biyar ka zan nan ne maka giya ma ba ta taso ba ya zaka yi <laughs> baka da ikon yin sa da haka da abinda baka da ikon yin sa wannan ba za a abin nan ba da su na'am eh <coughs> sujudu shukuri kenan hadisi sujudu shukuri tabbatacce ne yana cikin bulogul maram ka duba za ka shi eh sabani ne kan cewa sujudu shukuri dole sai da alwala ko ba za a yi ta da alwala ba wannan sabani ne na malamai ni dai kan ina kan fatawa da suke cewa za ka iya ta ko ba alwala sujuda ce ba sallah ba don haka ko ba ka da alwala za ka iya yin ta ku yi hakuri haka wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum sai kawo firiji shi a gidan shi ko ya saya kawo har ya koma gare su ko shekara sai ya aiko kudin shekara ta kai a sai da bino buhu a zuwa ajiyewa mutane suna shari ba su da ne ne fa yana karantarwa a shi ke saya da kudinsa da ya gama aiki zai tafi in yana inda yake har ya koma malaysia kowace shekara sai ya aiko kudin da za a sai da bino a sha ruwa ina waɗanda suke cikin biyu ke kuka yi karatu kuka samu katiske kuka samu daraja kuka samu makamai kuka samu menene amma ba zuciyar da za a taimaka ma addini ta wannan bangare suna ne har ya tafi daga baya ne aka rasa labarinsa shi nan har yanzu baya aikowa kuma ba wanda zai sai ya kawo firijin da ya bayar ana shan ruwan sanyi masu azumi su sha tun da firijin ya lalace ba wanda ya kawo ba wanda zai sai kankara ya kawo mace take kunu kullum ta kawo ko kunu a sha ruwa matan barki da ta kawo waina tunda ta koma adama hajjan ba wanda zai kawo wannan suna nan kuma sun samu kuɗi su ne makami sai abin da suka faɗa amma abin da ya danganci addini kuma ba abin da ya musu zafi da yau da za mu haɗa kanmu da su ina kishin addini kuma duk inda kai ka zauna makami zai zo lokaci ka zo ba ka ba makamin me kai ma addini wani alfarma kai ma addini taimako wani taimako kai ma addinin wannan duk babu zuciyar wannan saboda mai ba a cire ba a samu wannan cire ba a wannan cire din aka yi wannan aka yi wannan cire. ka je ka nemi malamin tsubbunka matsafinka ka dabi dukiya ka bashi ka dabi kwangila ka bashi shi ne me zai maka zai ma tsafi ba za ka sauka ba ba za ka mutu ba ba za ka yi kaza ba ba za ka yi kaza ba shi ke nan duk a gama rayuwar ba abin da aka tsinana ba abin da aka samu illa iya inda kudin ke tafiya ke ka je ka ga inda ake ciyar da bayan Allah mai kuɗi sai kai kare na da kanka kuma ka fi shi kuɗin wallahi ka rigar daga hularka da rigar takalminka sai ya sai shi amma wani kafin ya mutu ya bar dukiya wannan kantin ko wannan shago duk abin da aka samu a ciyar ciyarwa na ne ladan ya fi ni har abada ya bar ɗan ya bar wasiya kowace shekara abincin da za a ci tun daga farkon azumi har karshe ya bar wannan dukiya an cire an ajiye wannan duke ba za a taba ba magana ba za su dauka ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salat sadakatun jariya ba ta ciki sai shi inda ake dabara ke wa fi zalika falyatanafasul mutanafis haka Allah ce wabtaqi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka watakila wannan magana da muka yi za ta yi amfani ba azumi mai zuwa mu ga an cika masallacin biyu ke da ruwan sanyi da kunu da waina da abinci da komai da komai ya san duk wanda ke zagi je a abin bukata ta biya shi kenan Allahumma adina fi man wa afina fi man wa tawallana fi man wa barik lana fi ma wa qina anna ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم